Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu mai suna rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun mu na Hausa, ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da ma'azartar da ku masu sauraro. Sunana Umma Aiman. A wannan lokaci da muke ciki muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna. Yarima Jawad wanda yake zuwa muku a duk ranar talata warafar shahararriyar marubuciyar nan sumayya salis sadiq wanda ni umma aiman zan ja akalar shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ji mom tana ba Azal labarin asalinsu, inda har aka gangaro kan labarin Yarima Jawad. Mom ta faɗa mata irin kaɗe-kaɗe da bushe-bushe irin na gidan sarauta da aka yayin haihuwar Yarima Jawad. Mai martaba sarki ya ci abokanansa har na ƙasar waje, kuma Yarima Jawad ya sha kyaututtuka na filaye da gidaje har da wanda suka ɗauki nauyin karatunsa har ya gama. A nan muka tsaya yanzu za mu ɗora. tun da aka haifi Jawad aka ba shi kuyangi masu kula da shi, amma ni a wajena yake wuni. Ina ƙaunar Jawad sosai, ina kuma kula da shi kamar ɗan na. Hakan ya sa Maryam ta ɗauke kanta a kan Jawad, don tana tausayi na na rashin haihuwar da ban yi ba. Jawad ya girma har an saka shi a skul, amma ni shiru babu ciki babu alamunsa. Mahaifiyata ma abin ya fara damun ta. duk da Aliyu bai taɓa nuna damuwarsa akan hakan ba, amma ni kaina ina son na ga na haifi bebi na. Kwanci tashi babu ya a wajen Allah, Jawad ya kammala firamare school yana shirye-shiryen tafiya secondary. A lokacin mai martaba ya bawa Aliyu shawarar a kan muje ƙasar waje don a duba lafiyata ina haihuwa ko ba na yi. Aliyu kamar sa ya ɓaci, har mai martaba ya lura da hakan, ya kuma sanar da mai martaba babu inda za mu je muna jiran ranar da Allah zai ba mu. Sosai daɗinki ya kasa zaman Najeriya, don yana ganin kamar ina zaune ne a cikin damuwa, saboda rashin kulawar da bana samu a gidan sanadiyar rashin haihuwar da bana yi. Muna zama mu sai ki ya samu aiki a ƙatar. da ƙyar mai martaba ya yarda. Shiri sosai muka fara a time ɗin Jawad na SS1. Ali ya kai ni gida muka yi sallama da mamana da babana suka mini fatan alheri. A daren na shiga wurin Fulani da matan gidan na yi sallama da su don gobe da safe za mu wuce. Jawad kam zama ya yi a na yana kuka wai sai na tafi da shi ƙatar. Ni kaina sai da na yi kukan rabuwa da Jawad saboda shakuwar da saboda shaƙuwar da muka yi har sai da aka lallashe ni shi ma aka lallashe shi akan za mu dawo mu tafi da shi mom ce ta kalli zaljamin kin jiyar da muka rabu da yarima Jawar? ajiyar zuciya zaljamin ta sauke mom ki ci gaba ina jinki ok habibti da asuba muka bar gidan sarki aka kai mu airport karfe takwas jirgin mu ya tashi sai katar a gidan nan muka sauka sai da muka huta sannan da ɗinki ya tafi ya yi rifotin ya sanar da zuwan mu A kwana a tashi muka yi treatment a ƙatar. Rashin lafiya na fara yi sosai kamar ba zan yi ba. Hankalin da ya tashi har da kuka. Dariya Zaljamil ta fara har da rike ciki. Eh lallai soyayya. Hararar ta mom ta yi. Eh, ai kaɗan ma kika ji. Mm, Romeo and Juliet. Ta faɗa tana dariya. Hmm. Mom ta yi murmushi. Muna zuwa hospital doctor ya tabbatar mana da ina da ciki wata biyu. Wani tsalle dad ya buga a ofis ɗin ya fara rawa. Dakto ɗin dariya kawai yake masa. Kuɗin da ke jikinsa gaba ɗaya ya cire ya ba dakto. Muna dira gida Ali ya fara bige-bigen waya yana sanar da 'yan uwa da abokanan arziki. Mai martaba sai da ya zo Qatar ya ganni shi da Fulani da Maryam da Faruk. Amma ba a zo min da Jawad ba, don karya ya makale. Sallama dadi ya ya shigo falon, duk da Zaldamil ta ji daɗin dawowarsa, amma ba ta ji daɗi ba, don ta san a nan labarin zai tsaya. A gurguje suka shirya don flight ɗinsu ya kusa tashi, suka nufi airport. Zaune suke a airport suna jira a kiran sunansu su wuce. Dad ya gano wani friend ɗinsa ya tafi suna gaisawa. Zaljamil ta kalli mom, fuskar ta ɗauke da damuwa. Murmushi mom ta yi, don ta gane damuwar Zaljamil, don haka ta ci gaba da bata labarin. Haka na yi tare nan ciki har na haife ki. Dad ɗinki ya yi murna kamar ya mai da ke cikinsa haka yake ji. Waya ya ɗauka ya kira gida ya sanar musu da haihuwar. Mai martaba da Fulani sun zo ganin bebi. Kuka sosai ya yi, Aliyu ashe dama zan ga jininka kafin na bar duniya, dad ma sai da ya yi kuka. Yarima Jawad mun yi waya da shi in kin ga murnar da ya yi za ki sha mamaki. Har walima ya haɗa a gida Najeriya, ya tara friend ɗinsa su taya shi murna ya yi ƙanwa. Haka na yi ta renanki muna baki ki kula ni da dad ɗinki. Ba ya sanya jikin yi kuka ko kaɗan, yanzu za ki ga hankalinsa ya tashi. Jawad kam always muna waya, sai ya sa a sa miki waya a kunne. yana miki wasa ke kuma kina tantsana dariya dariya zaljamil ta fara yi tana rufe fuskar ta wai kunya dariya mam ta yi eh lallai ya kamata ki ji kunya amma ta jawad na san zai yi murna sosai da ganinki bata rai zaljamil ta yi amam ya yi murnar tasa ya gama dan babu ruwa na da shi kallon ta mum ta yi hmm zaljamil kenan Sarki Abubakar Abdulaziz ya gaji da mulki don daman lokacin da ya karɓi mulki shekarunsa da yawa. ga shi kuma 'ya'yansa sun girma don haka ya yanke shawarar yin murabus. Babu wanda ya kamata a ba mulki sai dadin ki Aliyu, don ya fi Faruk shekaru, ya kuma fi shi wayo da sanin makamar mulki. Don haka mai martaba ya buga wa Aliyu waya akan ya baro wakatar za a masa naɗin sarauta. Dadin ki baya son mulki don ya ce yana da haɗari, don haka ya ce ya haƙura a ba wa Faruk. Ba haka sarki ya so ba, amma don kar Faruk ya ga baya son a bashi mulki, yasa ya janye ba wa Aliyu ya ɗaura Faruk. Ajiyar zuciya Zaljamil ta sauki, fuskar ta ɗauke da murmushi. Mom, wato da tuni ne sarki? Ya, Zaljamil. Ya Zaljamil, mom ta faɗa mata. Ya Zaljamil, mom ta bata amsa. Gyaɗa kai ta yi, na gane. Mom ki ci gaba mana, hararta mom ta yi. Haba Zaljamil, me kike son ji a tarihin rayuwarki bayan wannan? Murmushi ta har sai da beauty point ta ya lotsa. Haka ne mom, wannan ma thanks a lot. I really appreciate. Ko? Mom ta tambaye ta, ya, ta faɗi tana murmushi. Kiran sunansu aka fara idan haka suka nufi jirgi. Tafiyar 4 hours suka yi a sararin samaniya suka sauka a Proudly, Nigeria. Gaban Zaljamin ne shiga faduwa. Baiwar Allah duk ta ruɗe don haka ta riƙe mam sosai a jikinta. Mom ma riƙe ta ta yi don ta ji jikin zaljamin har rawa yake. Ki yi addu'a, mom ta raɗa mata a kunne. Bayan wasu lokuta kalilan aka buɗe musu ƙofar jirgi, nan aka fara fita. still Zaldamir rike take da mabha suka sauka a jirgi suka shigo farfajiyar wajen. Zaldamir sai raba ido take don airport ɗin ta mata kyau. Wata irin magana ta ji a wajen kuma ba ta mutum ɗaya ba. Fadawa ne suka zube a gaban ɗan sarki Abubakar Abdulaziz. Sai ka yi ɗan sarki jikan sarki, Allah ya ja zamanin ka ranka ya daɗe, hannu da ya ɗaga musu. Nan suka dawo kan mu, ita ma suka fara mata kirari. Gaishe ki gimbiya Aisha, gaba salamun baya salamu, murmushi mam ta yi, ta ɗaga musu hannu. Zaljamila tun da ta ji maganar hankalinta ya tashi, ta kuma runtse idanta tana hawaye, kirjinta na bugawa da ƙarfi. Kamar an taɓa ta don haka da sauri ta buɗe idanunta. Suka buɗe a kan fadawa da suke ta buɗe ta babbar riga. Wata ƙara Zaljamil ta saki, don ba ƙaramin tsorata ta yi ba ganin fadawan nan, ga su baƙaƙe munana, ga kuma wasu kayan da bata taɓa ganin su ba. A hankali numfashinta ya ɗauki ta sulale ƙasa ta faɗi sumammiya. Tofa, fadawa kam tun daga iwon da ta yi suka rikice, mum ce ta yi kan zaljamin tana jijjiga ta amma ina ta suma. Da cikin tashin hankali ya ɗauki zaljamin ya zura a cikin motocin da aka zo ɗaukar su. Shiga ya yi, mum ta shiga, duk sun rikice. Da gudu direba ya ɗauki hanyar gidan sarki, wanda kafin su ƙararsa har zance ya je wai gimbi ya zaljamin ta suma. Ina za ka kai na ga ɗauki hanyar gidan sarki? Aliyu ya tambaya cikin tashin hankali. Gida muka nufa ranka ya daɗe. A'a, hospital za mu wuce. Bafada ne sanar da murya. Allah ya taimake ka, ka san Yarima Jawadi ya dawo ɗazu mai martaba ya ce a kai Allah ya taimake ka, ka san Yarima Jawad ya dawo ɗazu mai martaba ya ce a kai ta gida. Ajiyar zuciya Dad yayi. Oke mu je. Mum muka fuskarta ta cike da ruwan hawaye. Dad ne yake lallashinta. Ƙofar fada ta cika makil duk an yi jugum-jugum har da mai martaba Abubakar da Sarki Faruk sun kasa zaune ballanta na tsaye. Motar na tsayawa Sarki Faruk da kansa ya ɗauki zaldar miliyan fifat ɗin aka tanadar musu. Mom da dad ma suka bi bayansu. Har cikin fat ɗin ya kai ta ya nufi ɗakin da aka tanadar wa zaljamin A kan gado ya ajiye ta. Wayarsa ya ɗauka ya kira Jawad. Bugu biyu ya ɗaga cikin risinawa. Sarki Faruk ne ya lullube shi da faɗa. Jawad kana ina haka, Ga har sun ƙaraso baka zo ba. Gani ya faɗa bayan ya murɗa handil ɗin ɗakin. Kyakkyawan gai na gani wanda zan iya rantsewa bai yi kama da ɗan Najeriya ba. Fari ne dogo yana da ɗan jiki amma ba sosai ba. Sumar kanshi a gyare sai ƙyalli take wani ƙamshi mai daɗi ne ya doki hanci na. Sanye yake da fuskar sa ɗauke da farin gilas. Sarki Faruk ne ya juyo ya kalle shi. Jawad, me kake jira? Da sauri ya ƙarasa jikin gadon sannan ya ba su umarnin su fita ya duba ta. Mai martaba Abubakar ne ya kalli Jawad, ka ci gidanku. Ina kake so mu je? Ina ganin jikata a cikin wannan yanayin? Ba ta rai Jawad ya yi, ya kalli iyayensa Aliyu da Faruk, murmukushin mugunta ya yi, sannan ya juyo alamar zai bar wajen. Sarki Abubakar ya kalla, oke, zo ka duba ta. Sarki Abubakar ne ya kalli Jawad da ke ƙoƙarin fita daga ɗakin, da sauri ya riƙo hannunsa, Kai tsaya mana, idan ka tafi wa zai duba ƙanwar taka, murmushi zawadi ya wanda ya kashe ni a zaune. Ga ka a tsaye, yau na ga ja'irin yaro, bari mu fita sai ka duba ta. Duk da suna cikin tashin hankali sai da suka murmusa, fita suka yi gaba ɗaya suka rufe ƙofar. Yarima jawar ya mai da kallonsa ga kallon Zoldamin. Kallon fuskar ta yake ta yi kyau sosai kamar mai bacci. A hankali ya dawo kan pink lips ɗinta masu kyau da fasali. Wow, beautiful! ya faɗa yana wani shu'umin murmushi yana shafa sumar kansa. Daman haka yarinyar nan ta koma? Gaskiya ta girma sosai. Jawad ka duba ta mana, zuciyarsa ta tuna masa abin da ya zo yi. Sosai ya fara duba ta, bai sha wahala ba Jamil ta farfaɗo? a hankali ta buɗe idanunta tana salati. Limshe idanu Jawad ya jin daddaɗan muryar Jamil. Fes ta buɗe idanunta ta ɗaura su akan Jawad. Gabanta ne ya faɗi ganin Balarabe a gabanta. A hankali take bin ɗakin da kallo, E lallai ta ban Najeriya. Ganin haɗuwar ɗakin, idanunta ta sauke a kan Jawad, da ya zuba mata ido yana kallonta. Doktor, ina mum da dad ɗina, ko ba su biyo mu katar ɗin ba? Kallonta ya yi da mamaki, amma bai ce komai ba. Doktor suna Najeriya ko? Duk da larabci ta tambaye shi, Jawad kam ya yi mutuwar tsaye. Muryar Zaldamil ta gama tafiya da shi. Shiru ya mata, Idan Zaldamil ya fara kawo kwalla. Ta fara yarfa hannu cike da shakwaba za ta yi kuka. Jawad na kallon ta ya take yana ƙara yaba siffar Zaljamil a zuciyarsa. Kukan da take niyyar yi ya ƙara mata kyau. Please, Dr. bana son allura, ta faɗa da larabci. Ganin ya nuna kamar bai ji ta ba, ranta ya fara ɓaci. Wannan wani irin mutum ne? Tun ɗazu nake tamfar da ya mini banza, ko baya magana ne? Zuciyarta ta bata. Jawad na gama haɗa allura na juyo ga Zaljamil da ta fara kuka. Mom, Dad, kawai take kira. Jawad bai daina kokarin tsira mata allura ba don haka ta rike hannunsa tana kuka mara sauci. Kallonta ya tsaya yi ganin za ta ɓata masa lokaci ya sa ya ƙwace hannunsa. Sexy eyes ɗinsa ya zuba a cikin nazar Jamila yana kallonta. Gaba ɗaya ji ta yi jikinta ya yi sanyi. Cikin layan voice ɗinsa ya mata magana. Ki tsaya kar ki ji ciwo. Da larabci ya faɗa mata. Wayyo Allah! Zaldamil gaba ɗaya mutu da kwance ta yi. Jin voice ɗin Jawad. Bai san tan ɗin da Jawad ya juye mata allurar ba. Magani ya ajiye mata a gefe ya kwashi tarkatunsa ya fita daga ɗakin. Ido Zabdamil da bishi da shi tana yaba kyawun gayan. Zaune ya tarar da iyayensa a falo sun buga takumi suna jiran feedback. Murmushi ya kalli sarki mai murabus da ya buga takumi shi ma. Ganin Jawar ya sa suka miƙe suna tambayar sa ya jikin nata. Ta farfaɗo, amma tana buƙatar hutu don haka ba sai kun shiga ba. Ku bari sai an jima idan ta yi bacci ta tashi. Sarki Abubakar da ƙyar ya tafi. Sarki Faruk ma ya wuce Za su dawo anjima. Jawad na fita ne fi fat ɗinsa. Onkul, onkul, tsayawa ya yi cak. Murmushi ya ba tare da ya juyo ba, don ya san wace ce. Da gudu ta ƙarsu ta rungume ƙafarsa ta baya. Da fara'arsa ya juyo ya ɗauke ta ya cilla ta sama, dariya suka sa gaba ɗaya. Nawal ya furta yana kallon fuskarta. Onkul ta faɗa tana murmushi. Kin yi nauyi mai fulani take baki. Dariya Nawal ta yi. ba abin da take bani. Hancinta ya lakace. A haka kika ce ko? Sai na faɗa mata. Hannu ta sa ta tushe bakinta. La, an kulkar ka faɗa mata please. Murmushi yayi. Ok, canja ki. Fulani na bani abinci mai daɗi har da ice cream da chocolate ma tana bani. Dariya sosai jawar ke yi. Kai na kin cika surutu. Haka kowa yake cewa. Ta faɗa tana ƙoƙarin sauka daga cikinsa. Ina sa ki Zaljamil? Ya faɗa yana kallonta. Dago kai na wal tai tana kallon Jawad cike da mamaki. Uncle, wace ne? Sai lokacin ya tuna abin da ya faɗa. Da barbar cewa ya sauke na ops, I mean Nawal, okay? Gida kai ta yi, tana murmushi. Uncle, na'am Nawal. Bari na je na duba antina, mai irin sunan da ka faɗa yanzu. Sun dawo daga ƙatar. Fulani ta ce ba ta da lafiya. Eh haka Jawad ya faɗa. Eh haka Jawad ya faɗa bayan ya tuna kyakkyawar fuskar Zaljamin. Ok, Nawal ki yi sauri ki je ko? Ina son na je na yi wanka zan fita unguwa. Ok uncle kar ka manta ice cream. Ni da antina. Shafa kanta ya insha Allah baby Nawal. Da gudu ta nufi fat ɗin mom don duba Zaljamin. Shige da takun kasaita da isa yake tafiya har ya karasa fat ɗinsa. Bayi na gani sun fara zubewa suna kwasar gaisuwa. Ransa kam duk ya gama ɓaci don ya tsani wannan hayaniyar. Bai tanka musu ba ya shige ciki. Rantsantsen falo ne wanda ya ci kayan alatu ya haɗu iya haɗuwa. wanda idan kana ciki za ka iya mantawa cewa a Najeriya kake. Cike da ƙasai ta fiye da bedroom ɗinsa, ya zo shiga Bala kuma ya zo fita, don haka Bala da sauri ya matsa baya, kamar wanda aka tsika rawa shokin. Hannu sai dunkule ya kalli Yarima Jawad yana murmushi. Ranka ya daɗe, Yarima Jawad, ɗan sarki jikan sarki, gaishe kamar gadin sarki, gaishe it's okay. Jawad ya buga masa wata tsawa mai razanarwa. Da sauri Bala ya kama bakinsa ya tsuke na jiran irin hukuncin da za a yanke masa. Cike da ɓacin rai Yarima jawar ya kalli Bala. Cikin layan boys ɗinsa ya fara magana. You are very stupid Bala. Who the hell are you? Da zan ce ba na san wannan surutun banzan amma ka dinga min. Jikin Bala kam har rawa yake yi. A yi min afuwa ranka ya daɗe. Hakan ba zai kara faruwa ba. Dogon tsaki jawar ya yi. Ya shigewarsa ɗaki. Ajiyar zuciya ya sauke jin daɗin ƙamshi na tashi a ɗakin ko ina ta yake a gyare ɗakin ya ci gaba da bi da kallo yana murmushi komai na ɗakin white color ne tun daga furnitures rug paint tiles mai kal kamar yau aka saka su murmushi yai, Allah sarki bara kana kokari wajen bin duk wasu dokokina da na kafa maka Bala shi ne bafadan da Yarima Jawad ya aminta da shi a ɓangaren ɗakinsa da kuma abincinsa. Ya yarda da tsaftar Bala, don shi mutum ne mai tsantsani baya son ƙazanta. Sallama Bala ya cike da ladabi ya shigo ɗakin. A hankali ya taka kusa da Yarima Jawad ya fara cire masa lafkwat ɗin jikinsa. Bayan ya gama ya turkusa ya fara cire masa takalmin ƙafarsa. Yana gama ya nufi toilet don haɗawa Yarima ruwan wanka. Bala na shiga toilet Yarima Jawad ya cire kayan jikinsa ya saka rigar wanka. Zama ya a gefen bed ɗinsa yana jiran Bala. A gurguje Bala ya haɗa duk wani abu da Yarima zai buƙata ya fito. Yarima Jawad ya kalla yana murmushi ranka ya daɗe za ka iya shiga. Miƙewa ya ba tare da ya ce komai ba ya shiga toilet ɗin. Murmushi bala'i ranka ya daɗe ɗan rigima. Banda abin yarima Allah ya baka sarauta amma ka ce baka son kirari wayyo Allah ina ma ni ne. Ai da ƙasa ma ba zan taka ba sai dai mutane. Hmm. A gurguje bala ya kuma tattare ɗakin yarima Jawad. haɗe da sake feshe shi da air na masu ƙamshi sannan ya nufi wa ya wa yarima Jawad wasu ƙananan kaya. Yarima Jawad bai fito a toilet ba sai da ya ɗauki almost one hour sannan ya fito ɗaure da tawul a waist ɗin shi. Hannunsa da wani ƙaramin tawul yana tsane sumarsa. A hankali yake takawa kamar wanda ƙwai ya fashewa a ciki ya nufi dressing mirror. Da sauri Bala ya nufa dressing mirror da kai Bala ya sannan ya kalli Yarima Jawad sannan ya kalli Yarima Jawad da ke ƙoƙarin shafa ranka ya daɗe fatan an fito lafiya. Sai da Yarima Jawad ya ɗauki kusan 3 minutes sannan ya amsa da lafiya. A hankali Yarima ta ya gama shirinsa. Kayan da Bala ya ɗauko masa ya gani a gefen bed don haka ya nufi kayan yana dubawa. Bala kam ya yi mutuwar tsaye yana jiran feedback daga wajen Yarima. Kayan sun yi masa kyau gaskiya. Brain ɗin Bala tana aiki ya faɗa a zuciyarsa. Murmushi ya yi don haka Bala ya gane komai ya yi daidai. Da sauri ya fita daga ɗakin don bawa Yarima damar shiryawa. Masu sauraro, duka-duka abin da ya sauwaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.